العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايهاك يوم السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yini na lahadi yini na karshe cikin watan zulhijja a wannan shekara ta 1418 wanda ya dace da 26 ga watan afrilu na shekara ta takwas don ci gaba da mu na kitabun tauhid yau za mu tashi babu shafa'ati babu shafa'ati wa kaulin lahi azza wa jalla wa an zirbihin lazina ya an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi' wato babin da zamu tashi a kai zai yana magana ne akan ash-shafa'a ash-shafa'a kuma shine ceto asalin kalmar ash-shafa'a daga shafa'a yashfa'u ne yayin da mutum ya mayar da abu ya zama biyu sai a ce shafa'a wato kishiyar shafa'i shine wutri idan an ce ash-shafa'a a istilahin malamai a yaren malaman shari'ar musulunci shine at-tawassutu lil ghairi بجلب منفعة أو دفع مضرة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة abin ake nufi da ceto shine ka shiga tsakiya tsakanin mutum biyu na farkonsu mai rauni na biyunsu kuma mai ƙarfi sai ka shiga tsakiya don taimakawa mai raunin ya samu shiga ya samu amfanuwa a wurin mai ƙarfin wannan shine ceto ina fatan kun fahimta da kyau wannan shine ake nufi da suna ceto to ayoyin da malam zai zai karanto mana da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam dan fayyace mana ceto dan saboda ceto iri biyu ne akwai wanda shari'a ta tabbatar akwai wanda shari'a ta kore ce babu shafa'ati wa qaulin azza wa jalla da fadin Allah madaukaki wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون أنا مغنى دا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أنذر كي غرغتي كي جنكني به دشي bihi anan da shi ana nufin alkur'ani kamar yadda abdullahi dan abbas yake wa anzir bihi lokacin da zaka razanar da mutane ka yi musu barazana da ayoyin alkur'ani lokacin da za ka wa'azantar da mutane ka yi musu wa'azi da ayoyin alkur'ani mai girma da alkur'ani shine hikima ba kawai da son zuciyarka ko da basirarka ba a'a da abin da Allah ya faɗa cikin alkur'ani wa anzir bihi allazina yakhafuna an yusharu ila wa anzir kai gargadi bihi da alkur'ani gawa za ka yi gargadi allazina yakhafuna an yusharu ila rabbihim waɗanda suke jin tsoron a tara su a wurin ubangiji waɗanda suke jin tsoron haɗuwa da Allah gobe kiyama su ne suke moriya da wa'azin da ake yi da alkur'ani mai girma yayin da za a tashe su gaban ubangiji ɗin, laisa lahum min dunihi waliyun ba su da wani min dunihi koma bayan Allah waliyun mai taimako wala shafi'un ko ba su da wani mai ceto wato kenan ubangiji ta'ala na kore taimako cewa ba mai taimakawa saiwa sai shi sannan kuma yana kore ceto cewa ba mai yin ceto saiwa sai shi dai shi Allah shine mamallakin ceto din shine mai mallakar ceto to da haka sai a ji tsoron shi dan saboda a dace da taimakonsa ko dan saboda a dace da ya sa mutum cikin ceton masu ceto a gobe kiyama ina fatan kun fahimta domin ce an zurbihi lamiri anan yana nuna alkur'ani tare da cewa inda za mu karanta ayoyin da suke kafin wannan babu inda aka ambaci alkur'ani wanda lamiri kuma ya kamata ya koma zuwa ga wani abin da an ambace shi baya kusa to amma babu inda aka ambaci alkur'ani a kusa kusa inda wannan ayoyin suke to amma malamai suna fassara alkur'ani ne da alkur'ani suka ce inzari ana yin sa ne da alkur'ani وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه أوحينا إليك قرآنا عربيا من يمك وحي القرآن سبب من لتنذر دان كيمي gargadi in ka tashi gargadin da me za ka yi da alqur'ani sana la ta fazakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa bi mubin litunzira man kana hayyan wai yahiqqa alqawlu ala kaga duk a daidaikun ayoyin nan an ambaci alqur'ani a salari sunansa ya fito karara to a nan sai aka ambaci lamiri aka ce wa anzir bihi kaga bi maza kenan bil qur'ani kenan bi dalili zikruhu fi baqiyatil ayat ka yi gargadi ga waɗanda suke jin tsoron a tara su gaban ubangiji yayin da za su zanto ba su da wani mataimaki ba Allah ba sannan ba su da wani mai ceto la'allahum yattaqun kai wannan gargadin gare su domin su zanto masu takawa wa qawlihi da faɗin Allah ta'ala kul lillahi shafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un ubangiji ce kul ce da su lillahi shafa'atu ceto mulkin Allah ne jami'an gaba daya shine malamin suka ce faɗinsa cewa jami'an gaba daya wannan na nuna ceto kala kala ne an fahimta ko wannan na nuna anna shafa'ata ta ta'addadu ceto yana kididduguwa akwai iri kaza akwai iri kaza akwai iri kaza to duka kowanne daga cikin ceto dai mallakar Allah ne gaba daya babu wani bangare na ceto wanda wani bil'adama ko mala'ika ke mallakarsa dukkan ceto mallakar Allah ne to tunda mallakar Allah ne wa za a roƙa ceto kenan sai Allah ta'ala shi kadai musamman abin da zai kara na abin nan kaga yake lillahi shafa'atu ka'ida lillahi khabar ne muqaddam ash-shafa'atu shine mubtada mu'akhkhar wanda taqdimu ma haqqu ta'khir yufidu al-hasra a wurin malaman balaga suka ce duk abin da haƙƙin sa ne a kai shi karshe sai aka dawo da shi farko to wannan na nuna fayyace magana da iyakance ta ma'ana ana nufin ceto wani killataccen haƙƙi ne na Allah shi kadai wani baya tarayya da shi shi yasa aka gabatar da lillahi a yamakon a ce a shafa'atu lillahi sai aka ce lillahi shafa'atu domin da an ce a shafa'atu lillahi Allah yana da ceto to wannan baya hana kuma wani ya samu ceto amma da aka ce lillahi shafa'atu Allah ne kadai ke da ceto wannan na hana wani ya samu kenan kun fahimta da kyau wa qawlihi man ladhi yashfa'u indahu illa bi izni da ko fadin Allah ta'ala da yace man ladhi yashfa'u indahu wane ne wanda zai yi ceto a wurinsa ma'ana babu wanda zai yi ceto a wurin Allah din illa bi iznihi sai da izininsa shi Allah din ka ganin gurin man eh <laughs> ba wanda nake nufi ba yanzu baka san me zan faɗa ba <laughs> ka yi riga malam masallaci man a nan gurin shine da ko to za sai zama mai kenan kamar al da, man zallazi to shine suka ce zaɓin nan shi ma ismul mawsul ne daidai ke da allazi sai zanto allazi na bayan sa taukidi ne gare shi an gane ko kamar ka ce manin lazi lazi ya shafa wa inda wane ne wane ne wanda ya ya ceto a wurin Allah babu shi sai inda wa illa bi iznihi dole sai inda sa. suka ce domin za ismul mawsul ne allazi ma ismul mawsul ne za bi ma'anan allazi sai ya zanto taukidi ne an gane ko waɗansu suka ce a'a zaɗin wannan wato harafi ne za'id wanda ke la mahalla lahu min irab wato kamar man allazi yashfa'u indahu ne kawai ma'ana dai a nan irin wannan tarkibin abin da yake nufi man din nan tana korewa ne kamar ka ce la ahada inda indahu dan nuna cewa korewa take yi shi yasa aka kawo harafin istisna'i a baya illa aka kawo illa istisna'iyya a baya ma'ana dai ba wanda ya sai ceto a wurin Allah sai inda iznin Allah a gobe kiyama wa qawlihi da fadin Allah ta'ala wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda wa kam min malakin fis samawati kam dinna anan khabariya ce tufidu at-taksir abinda nuna wa da yawa akwai mala'iku fi samawati a cikin sammai la tughni shafa'atuhum shay'a cetan su baya wadatar da komai illa min ba'di an yazana Allah sai fa in bayan Allah ya riga yayi izini da yin ceton liman ya sha ga wanda ya ga dama cikin mala'ikun wa yarda kuma ya ga wanda ya yadda a ceta din cikin waɗanda za a ceta wa kam min malakin fi samawati da yawa akwai mala'iku cikin sammai wannan na nuna yawan mala'iku din kenan wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu la tughni shafa'atuhum shay'a wato ceton su ba zai wadatar da komai ba illa min ba'di an ya'zana Allah sai dai in bayan Allah ya riga ya yi izini da yin ceton liman ya sha'u ga wanda ya so wa yarda sannan ga wanda ya da a cece shi cikin waɗanda za a ceta din wato abinda wannan aya take nunawa mala'iku kansu ga su wato ainihin suna da daraja suna da kima amma ba su da izinin su ce a cecewa ne sai in Allah ne ba su izini to idan ya zanto mala'iku tare da kimar su da falalan su da darajar su da cewa su ibadun mukramuna ne da cewa su mukarrabuna ne da cewa la yastakbiruna an ibadatihi ne amma tare da haka ba su da ikon da su ce ne sai in Allah ya ba su izini to ina ga wanda zai zo da awar ceto ko a gidan duniya ce shi zai ceci mutanensa ina fatan kun fahimta baya ga wannan sai aka ce wa kam min malakin fis samawati tare da cewa ba a sama ne kadai mala'iku suke ba har a cikin kasa akwai mala'iku kowane mutum da yake tafiya akwai mala'iku tare da shi wa inna alaikum la hafizina kiraman katibi wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid iz yatalakka al mutalaqiyani an al yamin wa an al shimali qa'id ma min qawlin illa ladayhi raqibun atid kaga da akwai mala'iku tare da mutane lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah wannan duk mala'iku ne da suke tare da mu yata'aqabuna alaikum yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahari mala'iku safa da yamma suna tare da mutane lokacin la'asar akwai mala'ikun da suke saukowa wanda su zasu kwana idan asbahi ta yi waɗanda su kwana su tafi waɗansu kuma su sauko waɗanda za su yi ne kullum haka ake yi to amma sai Allah ya keɓance kan min malakin fis samawati bai kawo fil ardi ba saboda me shine malamai suke cewa hikimar a nan gurin shine mala'ikun da ke can sama musamman saman bakwai da ko mala'ikun da ke ɗauke da al'arshi waɗannan su ne makusanta Allah cikin mala'iku waɗanda suka ɗara sauran fada to idan ya zonto ko su na sama ɗin waɗanda suke da fada ɗin ba su da mallakar wani abu na ceto a hannunsu sai in Allah ya izini to ina gana kasa kuma ba sai an amfane su ba ina fata an fahimta duk wannan sai ya sake komar muka da magana zuwa ayar baya qul lillahi shafa'atu jami'a sai to da mulkin Allah ne gaba daya ba wani wanda yake mulkin sai Allah ta'ala to duk wannan me yake nuna wa waɗannan ayoyi da suke kore ceto duk wannan ciko ne na tauhidi yadda da cewa akwai ceto din tabbatacce a wurin Allah Allah na mallakar sa ciko ne na tauhidi yadda da cewa wani a duniya baya mallakar ceto ciko ne na tauhidi don kamar yadda na sha faɗa mana nike kuma nanata mana duk shirka masu shirka sun makale ne da sunan ceto suka faɗa cikin shirka kirista suna shirka saboda sun makale cewa yesu almasihu annabi isa nan na maryamu zai me zai cece su haka mutarkan larabawa da suke bauta mala'iku su ma sun makale ne cewa mala'iku za su cece su haka wanda suke bauta lata da uzza da manat dukan waɗannan sun makale ne cewa da lata da uzza da manat ba su da wuta ba su da aljanna amma za su yi ceto ne su za su sama musu fada wajen Allah to haka masu bin waliyyai da kan ba masu da ba su martaban da ba su kai ta ba su ma duk sun makale ne akan cewa waliyan nan za su yi za su yi ceto wato ceto wata babbar kafa ce da masu shirka suka samu suka shiga cikin shirka gadan-gadan kawai ta kofar ceto ina fatan kun fahimta da kyau shi yasa duk inda aka yi maganan shirka sai kaga akwai maganan ceto a kusa da wajen duk inda aka yi maganan ceto kuma sai kaga akwai maganan shirka kusa da wajen duk inda aka kore ceto sai kaga ana zargin larabawa ne don sun rike ceto a matsayin wata hanya da suke yin shirka da Allah ta'ala ina fatan kun fahimta da kyau to sai aka sai aka kore ceto daga hannun kowa sai aka mai da shi hannun Allah to idan ya zanto ba mai mallakar sai Allah kaga kenan ba wanda za a bauta sai wa sai Allah ta'ala shi kadai domin abin da yasa har ake bautawa wani Allah din dan tsammanin zai saman wa mutum ceto a wurin Allah har sai mutum yayi fadanci ya bauta wannan din dan wannan ya samu masa shiga to sai aka ce baya da shi yanzu an rushe mai kenan bautar da mutum zai masa kenan dan ya samu wannan shigar idan aka ce baya da wannan cetan ina fatan kuna fahimta da kyau wa qawlihi qul huwa za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard وما لهم فيهما shirk شرك وما له منهم من ظهير Allah ce kul ka ce da su udu'ul ladzina za'amtum min dunillahi ka ce da su masu tarayya da wani Allah ɗin nan waɗanda suka riki masu ceto wanda su suka kafa su da kansu ba da wahayi daga Allah ba ba daga umarni daga manzan Allah ba haka kawai suka zaɓo ɗin suka ce za su cece su ka ce da su udu'ul lazina za'amtu, ku kirawo waɗanda kuka riya cewa su masu ceto ne min dunillahi waɗanda ba Allah ɗin nan ba idan ma kun kiraye su la yamlikuna misqala dharratin to ba sa mallakar gwargwadon kwayar zarra fi samawati wala fil ardi a cikin sammai ko a ƙasa to idan aka kore musu mallakar daidai da kwayar zarra ko kwayar komai ya aka ce ba sa mallakar komai a ciki wannan na nuna hatta ce to ma baya hannun su gina ba sa iya mallakar abun a matsayin nasu ne suna cin gashin kansu la yamlikuna misqala dharratin fi samawati wala fil ardi abu na gaba wa malahum fihi ma min shirk sanan ba sa tarayya da Allah wajen mallakar abin su ba su kadaitu ba da mallakarsa kuma ba sa tarayya da Allah wajen mallakarsa wa malahu minhum min zahir kuma su basu su awa Allah agaji ba dan ya samu mallakar wada ba cikin sama ko kasa sai ya zanto me za su tsaya su fake da shi ceto to sai Allah ce kuma wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la ceto baya amfani a wurin Allah sai ga wanda Allah din ya masa izini ce je kai ceto an fahimta ko duk wannan na nuna kore ceto din daga hannun kowa sai a hannun Allah ta'ala shi kadai qala abul abbas idan an ce abul abbas shine shekul islam ibn taymiya ke abul abbas ya faɗa yace fallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihi al-mushrikuna ubangiji ta'ala ya korewa wanda ba shi ba ya kore masa dukkan abin da masu shirka suke ratayuwa da shi fa nafa an yakuna li ghairihi mulkun Allah ya hana a ce wani yana da wani mulkin wani ba a sararin duniyan nan cewa mallakar sa ne sai dai Allah ya ba mutum aro aw qistun minhu ko a ce mutum yana mallakar rabin abin ko da ba mallake shi gaba ɗaya ba aw yakunu aunan lillahi ko a ce mutum yana zama mataimakin Allah wajen mallakar abin duk Allah ya kore wannan gaba daya to yanzu mai rage kenan sai ceto mutum zai dawa sai ce mai baka illa shafa'a ba abin da rage sai ceto mutum zai ce ai yana da shiga wajen Allah zai je samun maka fada fa bayyana annaha la tanfa'u illa liman azina lahu rabb to sai Allah ya bada labarin ceto din baya amfani sai ga wanda Allah ya yi masa izini kama kala kamar yadda Allah ya ce wala yasfa'una illa liman irtaba wa hum min khashyatihi mushfiqun wato su masu ceto ba za su ceci kowa ba illa limanin ba sai ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala wato ya ya yarda da shi to da haka dai a takaicen takaicewa magana da muka sha nanatawa ne ceto iri biyu ne akwai ceto wanda aka tabbatar da shi a shari'ance shi wannan yana da sharaɗa biyu sharaɗin farko shine izini Allah ya yi izini ga mai yin ceton kafin Allah ya yi izini ga mai yin ceton mai ceton bai saba ya karambani kun bai da kyau mai ceto bai saba ya karambani ce zan cetuwa ne sai in Allah ya yi masa izini ya ce je kai ceto wannan sharadin farko kenan Sharaɗi na biyu wanda za a ceta ya zanto Allah ya yadda da maganganunsa da ayyukansa a maganganunsa ba shirka a cikin ayyukansa babu shirka wannan baya hana mutum ya zanto yana ayyukan sabo kila yana aikata waɗansu kaba'ira amma dai a cikin dukkan ayyukan da yake yi ko maganganunsa babu shirka a ciki to dukkan wanda maganarsa ba shirka kuma aikinsa ba shirka to wannan Allah na yin izini ga ɗaiɗaikun irin waɗannan domin a cece su yanzu sharɗa nawa kenan ake da sojan ceto guda biyu sharɗin farko izini sharɗi na biyu fa yarda da wanda za a ceta din to kaga anan gurin idan ka kafa wani kace zai cece ka ka yi ƙarya ta bangare guda biyu ɓangare na farko da ka ce wani din zai ceto ba a tafi kiyama wallanta na ka san yana cikin waɗanda za a yi wa izini ba ka da wata aya a ƙur'anance ko wani bayani daga annabi a hadisance da aka nassanta sunansa cewa zai ceto yanzu kai ne ka naɗa shi da kanka yanzu ka karya kai na biyu kuma ka ba kanka tabbas cewa Allah ya yarda da maganarka da aikinka kai baka shirka tun kafin ka kai ga mutuwa ka san yaya gobanka ko jibinka za ta zo da shi yanzu mutum yayi karya ta bangare nawa kenan ta bangare biyu yayin da duk ya nada wani bai ceto tun daga nan gurin yace shi wani zai cece shi wali wani zai cece shi ya zo zama makarci ta bangare biyu ta bangaren nada waliyan ta bangaren kuma ya sa kansa cikin waɗanda za a ceta sawuliyin ka ya zama mai ceto wa yace kuma kai zaka to cikin waɗanda za a ceta din kai ka zanto cikin waɗanda za a ceta wa yace maka waliyin ka yana cikin masu ceta ina fatan kun fahimta da kyau wanda aka nassanta shine annabi sallallahu alaihi Wasallama. to kuma annabi ba za ka ce wato wannan naku ne ku yan ɗariƙa ka ɗaku yan ka kaza ku kaɗai ba annabi na kowa da kowa ne dama wali ne kuka fake kuka ce shi wannan naku ne ko yan ka kaza kuna da wali ne wanda bai shi ba zai samu kaza ba annabi kuma na kowa ne to annabi ne yake da garanti kamar yadda zamu zo mu bayyana nan gaba shi kuma wannan baya da garanti <laughs> na ba da mun da kyau to kaga a nan gurin shi yasa wato ainihin kuskure yake shiga cikin itikadin masu duk wanda zai yadda akwai ceto kace kwarai akwai ceto tabbatacce ga sharɗansa guda biyu to wanda zai iya cewa wannan sharɗa guda biyu a ina suka zo sai ce cikin qur'ani dan Allah ce manzal ladzi inda indahu illa bi izini. ba wanda zai ceto a wurinsa sai da me sai da izininsa to wannan izini ya riga ya bayar ne a baya ko zai bayar nan gaba zai bayar nan gaba to yaya za ka yi kasancewa da wani da wani suna cikin waɗanda za a bai mu izinin alhalin ko baka da aya ko hadisi kan haka kaga sai an je can idan ka ce kyautata masa zato muke dan ga bawan Allah ne sai mu ce dukkan kowanne mummuni ma muna kyautata masa zato shi ma kila zai to kai ma ka kyautata kanka zato kai ma za ka to ba da wani haka yi kamata abin ya zama kenan ashe ba mu yin ceto sai da izinin sa wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah dole sai in Allah ya izini wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la kaga dan nan gurin hujjoji ne da ke nuna ba a yin ceto sai da izini wato sharadin farko kenan sharadi na biyu yarda da wanda za a ceta ayar wala yashfa'una illa liman irtada ba wanda za a ceta sai wanda Allah ya yarda da shi ayar illa min ba da an yazana Allah liman yasha'u da kome wa yarda ayar cikin suratul taha yawma idhil la tanfa'u shafa'atu illa liman azna lahu rahman wa radiya lahu qawla ya lahu ma baina aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bihi ilma wannan sharda guda biyu ga sunan a su sune sai da sune tuto zai zama tabbatacce wannan shine ceto wanda yake tabbatacce wanda ya hada sharuɗan nan guda biyu ceto wanda yake korarre wanda shari'a ba ta yadda da shi ba shine dukkan ceton da ya rasa waɗannan sharuɗa guda biyu shine mutum ya zo ya kafa wani cewa na zai cece shi tun daga nan gurin ba tare da ya samu tabbas ba ko mutum na aikata shirka ya ƙi ibada ya ki kyara alaka tsakaninsa da ubangiji ya fake da cewa wani zai cece shi gobe kiyama to irin wannan tunanin tunanin wato ainihin mutanen maka na lokacin annabi kenan da suka bijire masa sun ki aiki sun dogara cewa za a cece su wannan su ne abin da ayoyin alkur'ani suka yi ta nunawa suka makale suka ce wani zai cece su wani zai cece su Allah ya nuna waɗannan ɗin da kuka ce za su yi ceto ba su da komai har ya nuna waɗanda suka fi su ma kuma su ma ba su da komai ta fuskar ceto to ballantana su أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى سيتمي ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى duk aka karo da lata da uzza ba su da komai aka zo kan mala'ikuwa masu matsayi din aka ce suwa ba za su ce to to na ga lata da uzza kuma mala ce fa hadhihi shafa'atu allati yazunnuha al-mushrikuna ceto irin wanda masu sirka suke da tan samu hiya muntasiyatun yawmal qiyama irin wannan ceton korarren ceto ne wanda babu shi gobe kiyama kama na fa'al qur'an kama yadda qur'ani ya kore wa akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annahu ya'ti fa yazdu rabbihi wa yahmaduhu la yabda'u bi shafa'ati awwalan thumma yuqalu lahu irfa ra'sak wa qul yusma wa sal tu'ta washfa tushaffa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari shi kansa annahu ya'ti zai zo ranar tashin kiyama fa yasjudu li rabbih yasjuda ga ubangiji wa yahmaduhu ya gode ma ubangiji da dangogin yabo irin waɗanda bai taba sanin su ba shi ma sai a Allah zai sanace shi malai ce la da bi shafa'ati awwalan shi ma ba zai fara da ceto din ba sai yayi wani abu a wannan lokacin tukuna shi ma wanda yake da tabbas mai garanti din kenan thumma yuqalu lahu ya faɗi fadi yi sujada sai a ce da shi irfa ra'sak dago kanka daga sujada wa qul yusma faɗi za a saurari maganarka wa sal tu'ta roki za a baka wajfa tushaffa nemi ceton za a baka ceton to wannan hadisi kenan ya fayyace mana ga annabi zai yi wannan to wani hadisi kuma ya nuna da wani da wani su kuma za su muna nan muna jira mu ga an kawo shi wannan hadisi hadisi ne mai tsawo imamul bukhari da imam muslim sun ruwaito shi to wanda suka tawar da janareta sun ce man da ke ciki ba zai fi minti goma ba ko minti sha biyar zai kare da haka inda akwai waɗanda suke a shirye za su taimaka da ko galan ko rabin galan daga cikin motocin su ko mashin su to sai su taimaka tun kafin ya abin nan a samu a hannu tun kafin generator ya tsaya in kuma har ya tsaya ba samu goto to shikenan sai dai mai kiran sallah mai sallah sai sati na sama in Allah ya kai wa qala abu hurairata lahu sallallahu alaihi wa sallam abu hurairah ya faɗa ga manzon tsira annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man as'adun nasu bi shafa'atika wane ne mafi arzikin mutane wajen dacewa da ceton ranar tashin kiyama kala sai annabi ce man kala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wanda ya faɗi la ilaha illallah da ikhlasi a zuciyarsa ba da munafunci ba ba da nifaka ba tare da ikhlasi baya shirka to wannan shine zai dace da cetona yanzu nan gurin a fakaice sharɗa guda biyu na ceto duk sun haɗu cikin wannan hadisin a wancan hadisi na farko da wannan na biyu kamar da suka haɗu a ayoyi domin sharɗi na farko shine neman izini ko to annabi ya nemi izini kenan da ya zo bai je ya a ceci wani a ceci wani ba sai ya faɗi ya sujada ga ubangiji yana taimakon ubangiji bai tashi ba har sai da Allah ya ce da shi mai irfa'a ra'asak wasal tu'ta wajfa tushaffa wa kul yusma wa sal tufa wajfa tushaffa har sai da aka bashi wannan izinin sannan ya tashi zai ci to kaga wannan mun samu cewa annabi ma ba zai ba sai da aka yi izini mun samu sharadin farko to sharadi na biyu shine a cikin hadisin Abu Hurairah Abu Hurairah ke tambayar annabi wai zai je su tanka ya ce kowa da kowa sai ce man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi to wanda ko yake da ikhlasi cikin zuciyarsa shine wanda Allah ya yarda maganganunsa da ayyukansa kamar yadda muka faɗa wannan baya hana yayi ayyukan ko sai dai ba shirka cikin al'amuransa sannan ba nifaqa ba munafici da tare da shi to kun ga sharɗa guda biyu sun tabbatu a qur'anance a hadisance فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله mala ce wannan ceto yana tabbata ne ga ma'abuta ikhlasi da izinin ubangiji wannan hadisi na Abu Hurairah ko yana cikin Bukhari haka Imam Ahmad ya rawaito shi haka Ibn Hibban فتلك الشفاعة لأهل izni بإذن wala la takunu liman أشرك billahi irin wannan ceton baya tabbatuwa ga wanda ya shirka da Allah wanda ya shirka da Allah ba zai dace da samun ceto ba ko yayi da awata kawai zai zanto da awaci to duk irin wannan ceton shi ne wanda Allah ke korewa na mutanen da suke shirka an fahimta ko shi ne wata kuyo man la tujidi nafsun an nafsun shay'an wa la yaqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha adlun wa la hum yusarun wa zaril ladina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhum alhayat ad-dunya wa dhakkir bihi an tubsala nafsun bima kasabat laysa laha min dunillahi waliyyun wa la shafi'un وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من هميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون saboda haka duk wannan ceto ne irin wanda masu shirka suke abin shine Allah ke korewa tabbataccen ceto kuma shine aya wa haqiqatuhu anna Allah subhana huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas wa yaghfiru lahum biwasitati du'a man adna lahu an yashfa hakikanin ceto tabbatacce shine ubangiji ta'ala huwa allazi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas shine wanda yake saukar da falalansa bisa ga masu ikhlasi waɗanda suka mutu da cikakken tauhidi waɗanda suka mutu babu nifaka tare da su babu shirka tare da su fa yaghfiru lahum sai Allah ya gafarta musu zunubansu bi wasifati du'a man azna lahu ta hanyar addu'ar wanda Allah yayi izini gare shi an yashfa cewa yayi ceto liyukrimahu domin ubangiji ya girmama shi ya karrama shi wa maqam al mahmud dan ya dace da matsayi din nan wanda yake mai girma abin yabo wato ceto kenan ya kunshi girmamawa ta bangare guda biyu bangaren wanda aka ba ceto cewa je kai ceto da bangaren wanda aka ceta wanda aka ba shi ceto ubangiji na bayar da ceton nan ne dan ya nuna matsayin wannan mutumin da aka ba ceton da cewa ya fi sauran mutane daraja da falala wajen Allah wanda kuma aka feta ubangiji na nuna yafe wasa gare shi dangane da cewa da fa mai kuskure ne ya cancanci azaba amma yanzu Allah ya masa rahama ne ya yi masa gafara wato girmamawa ce ta duka mai bangarori guda biyu bangaren wanda aka feta da bangaren ko mai yin ceto fashafa'atu allati nafa alquran amma ceto irin wanda alqur'ani ya kore kuwa shine ma kana fiha shirkun shine ceton da ya kasance akwai shirka a ciki ta yadda zaka ce wani mai ina yin ceto kuma sai ka rinka roƙon sa ceton tun daga nan gurin yanzu kaga ya tabbata a hadisance a qur'anance annabi zai ceto to amma duk da haka idan ka roƙi annabi ceton tun daga nan gurin ka roƙe shi to ya zanto kana yin ibada kenan ga shi annabin kayi shirka kenan idan kana so ka dace da ceton annabi sallallahu alaihi wasallam abinda za ka yi shine sai ka yi hakikanin imani da Allah da hakikanin imani da manzan Allah din kuma ka tsayu akan shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam abinda duk yace yi sai ka yi abinda yace ka bari sai ka bari wannan baya hana ka yi addu'a ka roki Allah ya Allah sani cikin waɗanda annabi zai ceta amma tun daga nan gurin kana cewa cece ni ya baban Qasim cece ni ya baban Qasim ya zanto ka roki annabi kenan kai shirka da haka ranar tashin kiyama baka cikin waɗanda za su dace da ceton shi annabi dan an tambayi annabin man as'adun nasu bi shafa'atika sai ce man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wanda kai yanzu la ilaha illallah ba ta zunta ba khalisan min qalbika tunda ka roki annabi kai shirka ke ina fata an fahimta da kyau to kenan abin da yasa ceto shirka ke shiga ciki kyautata zaton cewa wani zai ceto ko wali wani zai ceto ko mala'ika zai ceto sai wanda ke so a cece shi kuma sai rinka roƙon mala'ika ko ya rinka roƙon gunkin ko ya rinka roƙon waliyin su kan cewa wato samu cikin ceton ka ya waliwa ne samu a daman ka kar a kula da mu a yi menene da sauransu to wannan duk shirka ce to irin wannan ceton shi da qur'ani ya rusa yace baya baya nan kuma baya da tasiri a gobe kiyama ko mai shi ba zai ci more ceto ba ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع don haka ne sai Allah ya tabbatar da ceto bi iznihi cewa zai tabbata ta hanyar izinin sa fi mawadi'a a wurare daban-daban wa kad bayyana annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi kuma ya bayyana cewa annaha la takunu illa li ahli tauhidi wal ikhlas ai ceto baya tabbatuwa sai daga mabuta tauhidi da kuma ikhlasi su ne waɗanda ceton za su iya cin morir ceto idan an tashi yin ceto wato kenan dai wannan bayani wannan babi ya nuna mana ababai guda biyu farko akwai ceto shar'antacce wanda shari'a ta san da shi tare da sa na biyu akwai ceto na masu da'awar ceto wanda shari'a ba ta san da shi ba wannan kuma rusasshe ne da haka ayoyin alkur'ani da suka rushe ceto suna rushe irin wancan ne wanda mushrikai ke da'awarsa ayoyin da suka tabbatar da ceto suna tabbatar da wanda shari'a ta tabbatar da shine mai sharta guda biyu da haka da waɗancan ayoyin da waɗannan babu cin karo da juna idan mutum ya fahimci ceto karkashin ayoyin farko wanda suka rushe ceto gaba daya to sai bi mazhabin mu'tazilawa wanda suka rushe ceto suka ce babu to shine mazhabin da waɗansu suka ringa bi a Kaduna waɗansu malamai da ke can Kaduna suka yi ta cewa babu ceto babu ceto suka yi ta koro ayoyin wata ko yawman la tajidi nafsun an nafsun shay'an wala tuwal minha shafa'atun wala min ha adlun wala hum yunsarun laysa lahum min dunillahi waliyyun wala shafi wa in ta'dil kullu adl la min ha la tughni shafa'atu duk suka yi ta rushe ceto gaba ɗaya daga farkon sa har karshen sa to wannan yan bid'a ne su ma mu'tazilawa khawari su suka fara wannan da'awar a duniya sai kuma waɗanda suka fake da ceto su kuma suka ƙi yin aiki suka fake da ceto to su ma wannan yan bid'a ne ahlus sunna waɗanda suke tsakatsakiya su ne suka rushe irin ceton da Allah ya rushe wanda akwai shirka a ciki suka tabbatar da irin ceton da Allah da manzon suka tabbatar wanda ke da sharta guda biyu ta hanyar haka sai ka yi zanto ka imani da waɗancan ayoyin a yadda ya dace ka yi imani da wannan ayoyin a yadda ya dace amma in ka shiga bangare daya to za ka rushe waɗansu ayoyin kenan in ka dauki bangaren ruce ceto ya za ka yi da ayoyin da suka kawo na illa min ba da an yazan Allahu liman yasha wa yarda wala yashfa'una illa liman ba. man zalla yashfa'u wa illa bi iznihi to da yake yan bid'a dan bid'a ne in ya so gina bid'a sa ko me zai sai sai ai wannan illa din wai istimrariya ce to duk a dawo ba illa istimrariya tunda aka yi giro na har zuwa yau amma dan bid'a sai kikiro abin sa ya jin kunya ba ya jin tsoron Allah ba ya jin kunyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ce wai illa istimrariya eh wannan istisna'in wai babu shi wai manzon da zai shi inda hu illa bi waye zai ce to ai sai inda izinin su to kuma izinin babu shi Zai a fasar aya haka to wannan wanda suke rushe ceto daga farkon sa har karshen sa kenan wannan yan bid'a ne wanda kuma suke tabbatar da shi da kowa da kowa su ma kuma yan bid'a ne tsaka tsakiya shine waɗanda suka tsaya suka tabbatar da tabbataccen suka rushe rusashen wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata suka zanta al'umma ta tsaka tsakiya ina fata an fahimta ƙarin bayani dai game da ki ceto ɗin ya kasu kashi biyu manya-manyan kashi guda biyu akwai keɓantaccen ceto wanda ya shafi manzan Allah shi kadai shine zai shi kadai kashin farko daga cikin wannan wanda ya shafi manzan Allah shi kadai yana da nau'ika guda uku nau'i na ɗaya daga cikinsu shine a shafa'atul uzma babban ceto wanda ke shine makura ta fuskar ceto abin da zai faru bayan an tara mutane a gobe kiyama kafin a yi hisabi an kusanto da rana kusa da kawunan mutane kawunan mutane na ta farfasa, kowa yana cikin jin yana cikin gumi ya lulluɓe shi gwargwadon aikinka gwargwadon sauki da zaka samu na gumin ko yawansa akwai wanda gumi iyakacin malwalanta akwai wanda iyakacin gwiwa akwai wanda iyakacin kirji suna yawo cikin gumin a wannan lokaci mutane za su ɗunguma su tafi wajen annabi adam alaihi salam su ambaci ke bantattun abubuwa da yake da su ya annabi adam kai ne abul bashar baban kowa a duniyar nan kai ne dan adam na farko na biyu kai ne wanda Allah ya sa mala'iku suka masa sujira wato kaga wani abu na biyu da Allah yake bance annaba da bikin ne na uku kai ne Allah ya halicce shi da hannunsa duk cikin mutane ba wanda Allah ce ya halicce shi da hannayensa sai annabi adam dan yace iblisu ya iblisu ma mana aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya duk sauran mutane kun fai kun ne amma annabi adam da hannayensa Allah ya to dan haka gashi tsananin da ake ciki ka zo mana a yi ceto ubangiji ya yi hisabi wanda zai tafi wuta da wanda zai tafi aljanna tafi a huta annaba da ya ce me zan je in faɗa ni da aka hana ni cin bishiya na ci nafsi nafsi nafsi nafsi annaba da zai ce ni ma ta kai na nake ni ma ta kai na nake sai mutane su garzaya sai wurin annabu nuhu shi ma su faɗi mazayatin da yake da su su ce kai ne farkon manzanni a ban kasa kafin ka ba taba tulo wani manzo ba sai kai saboda ka ga halin da ake ciki a hisabi ka dai kai mana ceto a hisabi kowa ta inda ya nufa annabi nuhu ma ya bada hanzari irin da ke ce ni da na roki Allah abinda da bani da ilimi a kansa na ce rabbi ni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta hakamul hakimin Allah ce innahu laysa min ahlik innahu amal ghayr salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun kar ka roke ni abin da baka da ilimi a kansa yace ni da na roki abin da bani da ilimi a kansa in je in cewa Allah ne nafsi nafsi nafsi nafsi ni ma ta kai na nake sai mutane su garzaya kuma wajen annabi Ibrahim su ji to kai kuma kai ne khalilullah fil ardi saboda haka ka zo ka yi ceto shi ma ya bada uzuri sai a garzaya wajen annabi Musa a ce kai ne wanda Allah ya wa magana kai tsaye kai da shi wa kallama Allah Musa ya baka rubutaccen littafi ya keɓance ka da risalansa a tsakanin mutanenka ya ce ya musa in nista nistafaituka alan nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma atituka wa kun na shakiri zo ka yi to shi ma ba da uzuri ce shi ma ga abin da yi ne yake san kai mutane su garga wajen annabi isa alaihi salam ce to kai kuma kai ne kalimullah kai ne allati alqaha ila maryama wa ruhun minhu kowane annabi sai an yi masa fadanci da wani kebantaccen abu da yake da shi wanda sauran ba su yi tarayya da shi ba to annabi isa shi ba zai ce ga na laifi kaza ba bai ce laifin komai ba sai ce a'a ku tafi wajen annan Muhammad ko allazi ghafara Allah rabbuhu ma ghafara Allah lahu rabbuhu ma kaddama min zan wa mata shine wanda Allah ya gafarta masa gaba da baya na komai naki ku tafi wajen sa ana zuwa wajen annabi sallallahu sai ce ana laha ana laha wannan dama na wane wannan dama na wane to kaga wannan shine ake kira ash-shafa'atul uzma shine sai annabi zai faɗi ya sujada ya yi ta yaban Allah da kalmomin yaban da bai san su ba shi ma sai a wannan rana sannan ubangiji ce irfa rasak wa kul yusma wa sal tu'ta wa shafa tushaffa kamar da makaranta a baya to wannan ceton shine ake kira al-maqabul mahmud da Allah ce wa min al-layli fatahajjar bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wannan hadisi na cikin bukhari kuma na cikin muslim ghayatu sihha kenan hadisin abu hurairah to wannan kebantaccen ceto ne wanda annabi kadai ke da shi yanzu a nan gurin abin da koya daga cikin darasi mu duba matsayin manyan annabawan nan kowanne an ji an roƙe cewa ya zo ya ceto kuma kowa ya san yana da fada ɗin cikin annabawan dukkan su ai kowa na da fada wajen Allah waɗanda aka roka din amma kowa zai ce me nafsi nafsi nafsi nafsi amma tare da haka akwai alkhawas alkhawas waɗansu waliyai su ba ruwan su ba su ba sa cewa nafsi nafsi kawai su za su ce to kai to shi yasa su masu bid'a sun san zaka kalubalance su da wannan hadisin sai suka yi dabara suka ce to ai kai ne baka sani ba su annabawan matsayin su ne bai kai ba su waliyai ya kai ne shine sai su koro maka wannan baitin maqamun nubuwati fil barzakhi yakar rasuli wa dunal wali ce ai matsayin annabawa a barzahu wato waiqar rasuli sun dan tsara manzanni kadan dunal wali amma ba su kai waliye ba kuma to waye a sama kenan gaba daya Waliye sannan sai wa sai annabawa sannan sai wa sai manzanni daga ƙasa to ka waɗancan duk manzanni ne da haka in ma an hana su su waɗancan nasu za su samu shiga tunda suna sama da su sa su duk a kullum haka take tafiya sura da in sun faɗa ba a can gurin dan su je can gurin su ce kaza ne sai su faɗe shi a nan dan idan an je can gurin su ce kaza to kun ga wannan shine ke bantaccen ceto da ya shafi annabi wanda annabi Muhammad ba wanda zai wannan har cikin annabawa gaba daya an fahimta da kyau na biyu shafa'atuhu fi ahlil jannati an yadkhuluha bayan mutane sun hau sirati sun haye karshen sirati shine sai a ji a shiga aljanna to kuma sai a ji a tarar da kofa a rufe ga an zo kofar aljannan a rufe nan ma sai annabi ya ce to a buɗe sannan kowa ya shiga akwai wani dogon hadisi wanda ibnu jarir tabari da abu ya alaka kawo shi amma ifi ne wanda yake fayyace dalla dalla daki dake na wannan cetan sai dai malamai suna kafa hujja da hadisin muslim da annabi sai yake cewa ana awwalu shafi'in fil janna to sai su kafa hujja da shi wajen wannan cetan da biyu cewa shi ma na annabi ne shi kadai waɗansu ma suna ƙara ƙarfi da ayan da ubangiji madaukakin sarki ke cewa wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha suka ce wawu din nan wa futihat abwabuha ai wa shaffa annabi sallallahu alaihi wa sallama futihat abwabuha kenan sai da annabi ya ceto sannan sai a bude kofar kenan sai suka kafa hujja da wancan hadisi na musulun kuma su kara masa karfi sai za suka ce a can gaba a kofar wuta da aka ce wasiqal ladina da aka ce wasiqal lazina kafaru kai kafin wannan kai da aka ce wasiqal lazina kafaru la jannama zumaran hatta za jawwa futihat abwabuha babu da dama da an je kofar abu da take takadu tamayyazu min al-ghayz kenan da ma ita a buɗe take kawai za a jefa su ne ciki nan ko za a zo a samu a me a rufe shi yasa aka samu wawu kamar yadda dan malaman tafsirin suka nuna to wannan shi ma ceto na biyu kenan sai annabi ya ceto sai a bude kofar aljanna shi kenan sai kowa shiga wannan shi ma ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi kadai ban da shi babu wanda yake da wannan ceton to sai a kawo shi sama sama wato ainihin yana da waɗansu takalma na wuta wanda yake kamar ma'alwallantarsa wuta take amma kwakwalwar kansa tana ta farfasa saboda radadin wutar to wannan shi ne mafi sauƙin azabar 'yan wuta azabar kenan wannan ceton na za a yi wa abu talib wannan ceto shi ma ya tabbata wato ainihin hadisin abbas ibn abdul muttalib na ta a tallake tallafi fa ma shafa'atu shafi dan me kuka fitar da shi daga cikin wannan umumin to shine sai malamai suke cewa wannan fa ma tanfa'um shafa'atu shafi'ina am ne wannan kuma hadisin khas ne la ta'arudu bainal am wal khas wancan kowa ba ceton mai ceto ba zai amfani duk mai irin wannan ba sai fa in Abu Talib saboda me saboda shi hadisi ya zo dan shi kadai ba dan sauran kowa ba ne ma Imam al-Qurtubi ke ƙara bayani a cikin littafin sa at-Tazkira yace kuma ka iya ba su ansa ta biyu idan ban manta ba ya faɗa nan cikin tazkira yake cewa ansar da zaka ba su ta biyu shine sai ka ce da su Fa fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina ai fil khuruj minan nari shi ma na Abu Talib zai fito ne daga wuta ba za ta amfani su bojan fita daga wuta yace wannan hadisin ko ba ta yi Abu Talib zai fita ba za a sauka sauƙaƙa masa aka ce saboda haka ba cin karo tsakanin mai ayar da hadisa ayar tana nan a da suke hadisin ma yana nan yadda suke ba cin karo da juna kun fahimci wannan da kyau eh wanne na farko dai ya shafi mummunai ne da ma eh wannan ya shafi kowa da kowa ne eh, na'am to wannan kun kake eh, eh, kashi na farko kenan wanda annabi kadai ya shafa ko to kashi na biyu wanda sauran masu ceto za su samu annabi da sauran mummune na iya shiga ciki sai dai wannan sauran mummunan ba a san ba su waye ba sunan kowa da haka ganganci ne ka zo ka ce da wani da wani to wannan kuma daga cikin su shine kamar mutum mutumin da ya aikin sabo wanda ya cancanci a yi masa azaba da wuta sai yan uwansa mummune su cece shi to wannan tun daga nan duniya sukan iya ceton dan uwansu din hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min muslimin mutu fa yaqumu ala jinazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'a illa shaffa'ahumullahu fihi yace ba wani mummuni da zai mutu a samu mutum arba'in su tsaya za su yi masa sallah suna masu roƙon ubangiji ya tsamar da shi daga azaba suna neman ceton face sai Allah ya ba su ceton matukar wannan mutum arba'in din ba sa shirka to yanzu a nan wurin kaga sharaɗin cin moriyar irin wannan ceton cin moriyar irin wannan addu'ar shi ma sharaɗi ne guda biyu shi mutumin ya zanto musulmi dan annabi ya ce ba mun musulmin ya mutu wanda ko ya mutu yana shirka kaga ba zai ce wannan moriyar ba na biyu waɗanda za su yi masa sallah ɗin su zanto duk masu tauhidi dan yace bai yaqumu ala shirya ko rajulan la yushrikuna billahi shay'a zanto tantagarin ahlus sunna da ba sa shirka mutum 40 zuwa abin da ya sama ba shirka ba bid'a <laughs> arba'in zuwa abin da ya sama to shi ma nan zai ci moriyar abin nan to kaga wannan shine amfanin da malamai suke cewa wato yana da kyau ko da wani lokaci ka kasance tare da yan uwanka musulmi su san ka duk yadda tsanani ya tsanani kada ka koya akidar ka kana yi kai kadai alal akalli ka ci moriyar addu'ar yan uwanka mu ne bayan ka mutu wannan ko ba za ka ci moriyar addu'ar su ba sai in sun yi me sai in sun san ka yanzu yayin da duk ake haduwa da dan uwa a nan wajen karatu a wannan masallaci ko a Beirut Road ko a masallacin Bayero ko a masallaci kaza ko wuri kaza da aka san yan uwa suna haduwa aka ce wane ya rasu sai ka ji kowa na taimaka addu'a sai ka ji kowa na kokarin aje wurin jana'izar da shi sai ka samu taron mutanen kirki waɗanda suke kokarin ne santa shirka ne santa bid'a su ne suka yi gungu akan ka wajen yi maka sallah to wannan ba karamin riba bace zaka ci dai in an samu mutum 40 zuwa abin da ya sama suka roki Allah suka ce ya Allah gafarta masa matukar kai baka shirka su ba sa shirka duk saban ka za a gafarta maka shi annabi ya faɗa cikin hadisin muslim eh ayo wake da shinkafa kuma mutum 40 dai wanda ba sa shirka ga yadda da nan gaba da ka hada wake da shinkafa ba su shirka da marasa shirka da masu bid'a da yan bid'a ko an hada da yan bid'a inda ahlus sunna sun fi yawa shikenan an ba inda an zama da suna arba'in to ai su ne ake kirgawa dama kun fahimta ko to kaga wannan kowa zai amfana da shi na biyu ash-shafa'atu fi man nara an-nar an minha akwai ceto na wanda ya shiga wuta saboda zunubinsa amma annabi waɗansu masu ceto su ceto shi ya fito kamar annabi da sauran annaba ko waɗansu salihan bayi da ba san ko suwaye ba sai nan gobe kiyama wannan hadisai masu tarin yawa sun taru a kansu gaba ɗayan sahabbai sun yi ittifaki akan wannan ba wanda ya saba kan wannan sai mota zulawa da kawari nau'i na uku wanda shi ma ceto ne wanda zai iya shafar kowa da kowa wato kowa na iya yin sa ba san ba suwaye suwaye duk dai mun ana sa ran su zaman to masu yin sa shine ceto a cikin aljanna a cikin aljanna ma ana ceto Wannan bene na daya ka zo ka same shi kuma kana bene na uku ka ce ya ubangiji a iso da wani inda nake <laughs> sai ubangiji ta ala ya karba don ka sai a iso da shi dan kai ba za a soko ka ba dan an soko da kai ya rage maka matsayi amma shi idan Allah ya bashi ba komai falala ce daga ubangiji to sai ka nemi ceton wanda yake kasa din sai a ƙara maka da shi sama a ƙara masa matsayi saboda kai to wannan mummuni za su ci moriyar wannan gobe kiyama akwai aya a cikin suratul tur da ta yi isharar zuwa ga wannan walladina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum bi imanin alhaqana bihim zurriyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay kullu mri'in bima kasaba rahim Allah ce waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari sai kuma zurriyarsu ƴaƴansu da jikokinsu su ma suka yi imani suka yi aiki nagari sai dai su ƴaƴan ba su yi aiki irin na mahaifan ba mahaifan na can benen sama ƴaƴan suna benen ƙasa dai ana cikin aljanna Allah ce alhaqana bihim zurriyatahum sai mu dauki ƴaƴan su mu kai musu mu hada su da su wa ma alatnahum min amalihim mai sai ba za mu rage wa iyayen ko ƴaƴan wani abu na aikin su ba dan da za a yi kasa da iyayen ka ga rage musu matsayi kullum da in bima kasaba rahim to irin wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake yayi cetan da ya nema ga Abu Salama kenan yace Allahu baghfir li Abi Salama warfa darajatahu fil mahdiyina wa afsih lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa khalifu fi aqibihi tun daga nan gidan duniya annabi ne ya roki wannan ya nemi wannan cetan ga Abu Salama yace ya Allah kai gafara ga Abu Salama ya Allah ka ɗaukaka darajarsa a can sama cikin shiryayyu ya Allah yalwata masa kabarinsa ya Allah haska masa kabarin ya Allah ka zame masa halifa cikin zurriyarsa kasa tozalta koda bayan mutuwarsa wato iya addu'a irin ta annabi komai wannan an gama komai kenan da aka wannan me ya rage ba roƙa ba babu to wannan hadisi shi ma hadisi na ummu salma kenan yana cikin sahih muslim to da haka dai kun ga kasusuwan ceto yadda suke da wanda suka shafi annabi kadai da kuma waɗanda sauran al'umma suna ciki wanda suka shafi annabi kadai guda uku ko a shafa'atul uzma da shafa'atu fi amhi abi talib da kuma shafa'a fi dukulul janna wannan sun shafi annabi shi kadai sauran wannan kuma shafa'a da sunan cewa yi wa mutum addu'a shine lokacin mutuwarsa a zuwa tsaya a yi masa sallah ko bayan an binne shi a tsaya a roƙa masa gafara in auren sallah aka samu mutum arba'in can ma wajen addu'a guda arba'in dai duk yadda aka zuwa abin da ya sama to suka roki Allah Allah zai karɓi ceton an fahimta ku shi yasa yana da kyau mutum yan uwansa su san cewa lallai na kan sunna kar ka boye sunna idan kana cikin ta ka fito ka bayyana yanzu wani barasa yake sha kuma yake gasar shan barasa baya jin kunya sai kai kana bin sunnar annabi sai ka ji kunya kuma wani barna yake dan daba ne sunan shi dan daba sunan shi dan farauta baya jin kunya ne bai na shi dan daba ne dan farauta ne wani dan na dai ko ne ya jin kunya ne shi dan na dai ko ne sai kake kana sunan annabi sai ka ji kunya ina dalili me yana ka ji kunya me bid'a baya jin kunya ne ce shi bid'a sai ki to kuma kai sai kana sunna kuma sai ka rinka boye boye menene za a yi maka a ciki da zaran ka jure ba abin da za a yi zagi ne na farko za a yi sai kuma a yi kuma sai a gaji kuma sai a daina idan tafiya ta yi tafiya zagin ba yi a gaban ka da ka to ah, salamu alaikum assalamu alaikum sai wata ce ga sunan ga sunan ah, ka riga ka gama da sukin eh, ga sunan fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tafsirul ayat mun fahimci tafsirin ayoyin nan da ya kawo su nau'ika guda biyar ta farko har zuwa ta biyar Asaniya na biyu sifatu shafa a tilmanciya mun fahimci siffa na ceto wanda Allah ya kore ceto wanda Allah ya kore shi ceto na masu shirka waɗanda suke roƙon waɗanda suke tsammanin masu ceto ne sai su rinƙa roƙon suna bauta musu tun daga nan. Asani satu mas'ala ta uku sifatu shafa'ati a tilmuss sifa na ceto tabbatace wanda muka ce yana da sharci da wura nawa biyu arrabiatu. matsala ta hudu a wannan babi zikiru shafa'atul kubra ambatan babban ceto wa hiyal maqamul mahmud shine al maqamul mahmud wanda mun ambace cikin hadisi Alkhamisatu khamisatu mas'ala ta biyar sifatu ma yaf'aluhu sallallahu alaihi wa sallam sifar abinda annabi zai yi idan ya zo neman ceto din wa annahu la yabda'u shafa'a ba wai kawai zai tashi bane ce a ceto ne ya ubangiji bal yasjudu abinda zai shine zai sujada fa iza uzina lahu shafa'a shafa'a idan an ba shi izini sannan kuma sai ya nemi ceto da dole dai manzon da zai tafi inda hu illa da izini kenan as-sadisatu mas'alata shida man as'adun nasu biha wane ne yafi kowa dacewa da ceton manzon Allah shine wa man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi wanda ya mutu baya shirka baya bid'a ya sa rai yana cikin ceton manzon Allah yanzu a nan gurin kenan ko da an tabbatar da waliwa ne da waliwa ne da waliwa ne za su yi ceto sai ka ce sallam na jadalan mun sallama dan mu ji dadin musu da kai za su yi ceto amma da su da annabi waye zai fi dacewa da ceto manzo Allah zai dace da ceto sai ka ce to da ka samu kanka cikin ceton manzon Allah da ka samu kanka cikin ceton wancan wanne bi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana bukatan waɗansu ka'idoji da ya wuce ikhlasi shikenan man kala la ilaha illallah khalisan min qalbihi matukar ka tsare baka shirka baka bid'a to nan ka sa rai cewa kana cikin waɗanda annabi zai cece su in ko kana cikin annabi wanda annabi zai cece su to kowa ma kana cece ka kyale ka an fahimta ko as-sabi'atu mas'ala ta bakwai annaha la takunu liman ashraka billahi wannan ceto baya amfani ga wanda ya shirka da Allah as-saminatu mas'ala ta takwas bayanu haqiqatiha mun fahimci bayanin haqiqanin ceto shine muka ce bayanin haqiqanin ceto shine ubangiji na yin falla ne gaci mai ceta ya karrama shi sai ba bashi ceto dan yana matsayin sa sama da na saura kamar yadda ubangiji ke yin rahama da yafiya ga wanda za a ceta cewa kai mai laifi ne amma kuma gashi Allah ya yafe maka an fahimta ku to abinda muka faɗa na daidai ubangiji shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe kuma Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ya halatta a kirayi mutum da suna rashid ko malik maimakon a ce abdul rashid ko malik in mutum sunansa abdul malik ko abdul rashid to baya dacewa a kirayi shi da suna rashid kadai ko malik kadai amma idan aka sa mutum suna rashid tun asali ko aka sa masa almalik tun asali ya zanto ba a nufin kamanta shi da Allah ana nufin faɗin wannan kalma a matsayin suna gare shi wannan baya zama laifi an fahimta ko wannan baya zama laifi sai dai in sunansa a abdurrashid ce kawai rashid ka takaita to shine sai ya zanto ba ka kira shi da sunansa ba ko abdul malik sai kira shi da malik kadai to sai zanto baka kira shi da sunansa ba wannan yace afa anta tuntizu man fil nar me fassara wannan aya Allah na cewa fa man haqqa alaihi kalimatul azab shi wanda kalmar azaba ta riga ta tabbata a kansa cewa Allah zai kona shi da wuta afa anta tuntizu man fil nar shin kana da damar da zaka tsamar da wanda yake cikin wuta Shi ne fassaranta wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da waɗanda suke inkarin ceto ke kafa hujjar ita suka ce masu cewa za a yi ceto suna cewa idan mutum ya shiga wuta za a fitar da shi gashi kuma Allah na cewa afa anta tulkizu man fil nar shin kai za ka fitar da wanda yake cikin wuta wato kenan kamar hadisan da suka ce za a ceci wani daga wuta wato kamar sun ci karo da wannan ayar su haka suke cewa tsamanin karancin fahimtar sa ne ya dan musu da wannan fahimta domin wannan afa tunki zuman finnar shin ka iya tsamar da wanda yake cikin wuta har halin ya mutu yana shirka ko ya mutu yana kafiri ko ya mutu yana munafiki ba za ka iya ba dan waɗannan dukkan su ba masu ceto bane ba su da ahaliya na ceto amma wanda duk kuwa ya mutu da ikhlasi sabo ne ya kai shi wuta to dama ba zai dawo cikin wuta ba kamar yadda hadisan annabi suka nuna wannan shi zai sa ka yi imani da wannan ka yi imani da wannan ba da fi kafir cewa wani bangare na ayoyin alkur'ani ba amma idan ka dauki wannan ayar ka rushe ceto da ita ka kafir cewa dukkan ayoyin da suka ce akwai ceto inda izinin Allah akwai ceto ga wanda Allah ya yarda da shi duk ka kafir cewa waɗancan ayoyin sai ya zanto kana cikin afato inna nabi ba'd kitabi wa takfuruna bi ba'd fa ma jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawm al-qiyamati yuradduna ila ashaddil azab amma Allahu bi ghafilin amma ya'malun ko amma ta amadu ma'ana shi yanzu mutum zai kafir cewa wani sashi na ayoyi yi imani da wani sashi na ayoyi ba sakamakon wanda yake aikata haka face wato ainihin kaskanci a rayuwar duniya kuma ranar tashin kiyama kai shi zuwa ga azaba mafi tsanni Allah ya tsare mu a takaice dai mazhabin yan bid'a ne hada ayoyi da ayoyi karo ko hada hadisai da hadisai karo su da sun kalli wannan aya da wannan hadisi a karancin fahimtar su akwai cin karo tsakanin wannan aya da hadisi to sai su rushe hadisin kawai su yi gaba a maimakon su zargi fahimtar su cewa su ne bisu gano ba su nemi ilimi ga wanda ya fi su to sai su yin wannan Allah kuma ya ce narfa darajati man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim suka ce narfa darajati man nasha ai fil ilmi muna ɗaukaka darajar wanda muka so cikin ilimi kenan lallai duk ilimin ka wani ya tsara ka duk ilimin wancan wani ya tsara shi abin da ka kasa fahimta sai ka nemi wani ya fahimtar da kai amma ba kawai ka tsaya ka yadda da kanka ba ka rushe ayoyin alkur'ani kai ta hada ayoyin qur'ani karo kuma kana kafirce ma ayoyin qur'ani wannan sakamakon da zaka samu kanka a ciki shine mutum ya kafirce ba tare da ya sani ba Allah tsare mu wannan kuma yake cewa wai yana bayani dangane da ayatul kursi inda Allah yake cewa wasi a kursi kursiyu samawati wal ard ayatul kursiyu da ita ce Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم wannan ita ce mafi girman aya a alkur'ani mai girma wato mafi ɗaukaka da falala da darajar ayoyi in ka bi ɗaiɗaikun ayoyi ba aya da tafi ayatul kursiyu falala a cikin ayoyin alkur'ani gaba ɗayansu kamar yadda hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma dan ta kunshi tauhidi tauhidin uluhiyya da tauhidin rububiyya da al'asma'i wa sifat gaba ɗaya ta ƙunshi su ta kunshi nau'ikan tauhidin nan gaba ɗaya siffanta Allah da siffofin kamala Allahu la ilaha illa huwa wato Allah shine wanda ba abin bauta na gaske illa huwa sai shi alhayyu alqayyum shine alhayyu rayayye alqayyum kuma tsayayye wajen gudanar da rayayyu shine alkayyum domin alkayyumiyya tana nufin al-ihatatu bil makhluqina ilman wa hifzan wato kulawa da dukkan halittu ta fuskar sanin me suke ciki ta fuskar ba su kariya ta fuskar ba su bukatan su gaba ɗaya ba tare da an gajiya ba shine kayyumiyya idan an ce alkayyum tsayayye wajen gudanar da al'amuran bayansa wajen lura da sama da ƙasa inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di ma'ana ubangiji shi ke rike da sama da ƙasa dan kar su kauce kar su rushe inda za su kauce din waye zai isa ya rike su ba Allah ba wa yumsiku sama an taqa ala al-ardi illa bi iznihi kaga duk wannan qayyumiyya ce yake kula da sama da kasa kuma ubangiji shi ke kula da bayi to shine alhayyu alkayyum alhayyu kuma rayayye to wajen siffanta Allah da cewa rayayye dole ka ce rayayye wato mafi cikan rayuwa domin duk rayuwar da ba ta Allah ba ba cikakkiyar rayuwa ba ce ba domin duk rayuwar mu rayuwa ce wadda take babu ta rigaye ta sannan kuma babu za ta zo biyo bayanta an fahimta ko hal ata alal insani hinun min ad-dahar lam yakun shay'an mazkura da babu dan adam sai aka samar da shi a shi kaga rayuwar ba kamulan rayuwa bace ba an bayyana ko sannan bayan nan kuma zai zo ya mutu a neme shi a rasa hatta annabi zakariya Allah ce masa wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a na halice ka da can ko ba kowa bane kai babu kai ba a same ka ba sai daga baya na halice ka ashe kowa yana da farau yana da karau yana da farko yana da ƙarshe amma Allah shi alhayyu ne hayatan da'imatan azalan wa abadan azalan bi ma'ana lam yasbiqhu adamun wa abadan bi ma'ana la yalhaquhu zawalun shine ma'ana azaliyun kuma abadiyun shi Allah ta'ala azali wanda baya da farko abadi wanda baya da karshe wal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim to shine al hayyu al qayyum al qayyum kulawa da halittu me hujja kan cewa shi kula da halittu ne sai sai la ta'khuzuhu sinatun wala nawmun gengedi baya kama shi ballanta da barci sina muqaddimatun nawmi annon kuma annon eh, nafsu mukaddimar barci din da barcin duk ba sa kon ku samu ubangiji ba. lahu ma fi samawati wa ma fil ard shine yake da abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai abin da ke cikin sammai mala'iku da sauran halittu da komai yayi ma ke cikin sammai wa ma fil ardi da abin da ke cikin kasai lahu mulkin sa ne shi kadai to kaga nan sai aka ce lahu ma fis samawati wa ma fil ardi amma ba a ce ma fis samawati wa ma fil ardi lahu sai aka fara gabatar da lahu dan an nuna ikhtisasullahi ta'ala bi mulkiyati ma fis samawati wa ma fil ardi keɓantuwar Allah wajen mallakar abin da ke cikin sama ko ƙasa duk abin da ke cikin sama ko ƙasa mallakar sa ne shi kadai in ga wani ya samu ubangiji ya bashi aro Da haka dukkan wani mabucin mulki mulkinsa ba hakikanin mulki bane mulkin Allah shine mulki saboda mai muka ce mulkinsa ba hakikanin mulki bane saboda akwai wato abin da suke cewa nukatu da'af akwai bangarori na rauni a cikin mulkin dukkan wani mabucin mulki yana bukatar yan security da za su kare shi yana bukatar ministoci da za su kula masa da waccan ma'aikata da waccan ma'aikata da waccan ma'aikata yana bukatar gwamnoni da za su kula da waccan jiha da waccan jiha da waccan jiha yana bukatar ma'abuta shawara a fuskar siyasa a fuskar tattalin arziki a fuskar harkokin waje a fuskar gida a fuskar wacece komai dai yana bukatar ma'abuta shawara a fuskar shari'a da komai da komai duk wannan me ya haifar da wannan kamala ko tawaya tawaya ta haifar da wannan <laughs> shi yasa dole sai ya nemi wannan shi mai mulki in ba na Allah bane ba sannan da can ba shi bane kan karaga kuma sannan ba shi ne na karshe ba kuma dole kuma wani zai zo ko a daɗe ko kar a daɗe ko bana ko batu ko shekara ashirin ko talatin ba shi ɗari ba wani dai zai zo wani nan ya zo ko yana da rai ko ba ya da rai duka da rauni ne in kana da rai wani ya zo ya karba rauni ne tilasta maka ake ka sauka rauni ne mutuwa kai wani ya hau duka da menene rauni ne Shi ne fa mulkin mai mulki duk inda yake yana tare da rauni tare da shi ba komai bane shi to amma Allah shi ne mai mulki tabbataccen mulki wanda ba taɓa yin wani lokaci da babu ba mulkin ko ba a yin wani lokaci da za a zo a rasa mulkin babu shi shine lahu ma fi samawati ma fil ardi man zallazi yashfa'u indahu illa bi idnihi tunda mulkin sama da na kasa dun nashi ne da mai sayin ceto da waɗanda za a ceta dun nashi ne ashe za a yi ceton ba tare da ya sani ba ko ya izini da haka sai ce waye zai ceto a wurinsa ai ba wanda ya sai ceto a wurinsa illa bi izini ya lawan wa bai na adihin masu al'umma ne wa ya'lamu ma bayna aydihim wa khalfahum wallahi yutuna bi shay'in min inhi illa bima sha ubangiji ta'ala ya san abin da yake kafin halittu da abin da zai biyo bayan su ma'ana kafin halittar mu ya san me ake ciki bayan mutuwar mu kuma ya san me zai biyo baya ma bayna aydihim ma khalfahum ya san gaban su ya san bayan su gaba da baya din ta kowace irin hanya gaba da baya ta kafin halitta da bayan mutuwa wato kenan kafin a halicci duniya da bayan duniya ta kare kafin halittu duniya Allah san me ake ciki bayan duniya ta kare Allah san me za a yi kiyama wannan yana nuna gamewar mulkin Allah kenan gamewar ilimin sa wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wala yuhituna bi shay'in min ilmihi to wannan suna fassara shi fassara biyu sai su ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi ba bayi ba sa iya kewaye wani abu na ilimin Allah illa bi masha'a sai gurgudan abin da ya so ma'ana ba ka iya sanin wani abu cikin al'amuran da za su amfane ka a duniya ko a lahira sai irin abin da Allah ya sanar da kai dan kowa an halitte shi an haife shi yana jahili wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun wato kenan ba ma sanin komai da ma san jahiliya ka halice mu sai me sai abinda Allah ya so mu sani na game da abinda ake sani din waɗansu suka ce a'a wallahi yi tuna bi shay'in min ilmihi su bayi ba sa sanin wani abu game da shi ubangiji din game da zatinsa illa bi masha sai abinda ya ga dama shine sai ya bayyana mishi ya bayyana wa bayi siffofinsa amma zatinsa ba za su iya sani ba wa taba ganin Allah duk wanda ya ce ya gani ma ƙarya yake ko da su bai da za su yi sun gani ƙarya ne annabi Musa ce a arini anzur ilayka Allah ce me lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tasra Abu Dharr al-Ghifari ya tambaya annabi hal ra'aita rabbaka a cikin hadisin Muslim annabi ce nurun anna arahu wani haske ya shiga tsakanina da shi ta yaya zan gan shi ban gan shi ba annabi bai gan shi ba annabi Musa bai gan shi ba to kuma kawai sai kai ka zo wani ko wani mai geza ko mai gigin ya zo gan shi kaza ba zai yi ba wani wanda zai gan shi kenan ba wani wanda zai gan shi tara tarani haka Allah ce da shi ba za ka ganni ba lan kuma li nafi sai ku alu kenan wato ko da nan gaba ba za ka ganni ba a nan duniya kenan amma ranar tashi kiyama mu ne za su gan shi to shine wala yuhituna bi shay'in min ilmihi ba su isa ba su kewaye da sanin Allah zatin sa din illa bi ma sha'a sai dai abin da ya so su sani na siffofinsa siffofinsa kuma gashi ya bada labarin siffofinsa daga cikin siffofinsa shine al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'minu har zuwa ƙarshe duk wannan siffofi ne illa bi ma sha'a din kenan sai ce wata kursiyuhu samawati wal ard kursiyin Allah ya yalwaci sama da ƙasa wato sama ta ɗaya ta fi ƙasar duniya faɗi gaba ɗayan ƙasar duniya sama ta ɗaya ta fi ta faɗi da girma sama ta biyu ta fi ta farko ta uku kuma ta fi ta biyu haka harka ka je ta bakwai ta fi dukkan sauran girma to abin da yake gaba da saman bakwai shine kursiyu to shi kuma kursiyu din nan gaba ɗaya ka tattara saman sammai ta ɗaya zuwa ta bakwai ka sa su gaba ɗaya cikin kursiyu tamfar ka ɗauki zobe ka jefa cikin daji shi yasa sai Allah ce wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda kursiyun Allah ya yalwaci sama da ƙasa wajen faɗi ma'ana ya fi sama ya fi ƙasa faɗi ka haɗe sammai ka haɗe kasai gaba ɗaya kursiyu ya fi su girma wannan mai kidunawa girman mulki girman mulki girman kudura bu anna allaha ala kulli shay'in qadirun wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma to tunda kursiyi ya fi su girma ya yalwace sama ya yalwace kasa to amma an ambaci kursiyi sai dai ka ji sunan tunda baka taba ganin sa ba sama kuma ka dan hango kasa kuma kana raye a kanta to saman da ta ka hango girman ta yafi karfin misali a wurinka ka dan yanzu idan mutum zai kalli sama yana waje zai bukaci ta daya kai duk inda ya kalla sama ce idan ya haka dai zai ga sama in ya haka ma zai ga sama ba haka bane ba <laughs> saboda girmanta kasa kuma gashi nan abin mamakinta inda ruwa ke cikin yankin kasa inda tekuna suka mamaye ya fi inda bil'adama suke ka ɗauki mafitin duniya ka gani to idan ka ɗauki tsandauri inda babu ruwa kuma na teku ga kuma gulabe a ciki ga koguna inda dai mutane ba sa rayuwa to kuma ka ɗauki tsantsar kasa inda bil adama suke raye din gaba ɗaya ka hada da sauran shantam ɗin filin da ba mutane a ciki mutane ba su ci kashi daya cikin goma na ƙasa ba saboda girmanta duk wannan nuna gajiyawar ɗan adam a nuna adam bai isa komai ba a cikin ƙasa ɗin fa bai isa mallaki ƙasa ba ballantana ya ce sama to tare da girman sama din da girman kasa sai ce wala yauduhu hifzuhuma baya gajiyar da Allah kiyaye sama din da kiyaye kasa sai da ba za su samu rauni ba ko tangarda wa huwa al-aliyyul azim shi Allah shine al-aliyyu wato madaukaki daukaka iri uku daukakan zati daukaka ta rinjaye akan halittunsa daukaka ta girman matsayi a cikin zukatan wanda suka yi imani da shi idan ka ce al-aliyyu kenan al'azim ko mai girma to da haka kursiyu kenan wani halitta ne cikin halittun Allah wanda akwai asar da Abdullah dan Abbas yace al-kursiyu mawdi'ul qadamaini wato yana girman sa ya lauti sama da ƙasa sannan kuma a can saman kursiyu kuma akwai wani ruwa tafkeken teku ba wanda ya san me yake rike da shi sai Allah to kuma a saman ruwan nan al'arshi yake shi kuma kursi da ya fi sama da kasa ba in an ɗauki kursi kuma an jefa kan halarci ka ba sa komai ba ka ɗauki zobe ka jefa da shi cikin daji to kuma ubangiji ya daidaita kan al'arci shine abdullahi bin rawa ya ce shahidtu bi anna wa'dallahi haqqun wa anna an-nara maswal kafirina wa anna al-arsha fawqa al-ma'i wa fawqa al-arshi rabbul alamina wa tahmiluhu mala'ikatun ghilazun mala'ikatul ilahi musawwamina yace na tabbatar alkawalin Allah gaskiya ne na tabbatar wuta makomar kafirai ce na tabbatar wato ainihin al'arshi yana kan ruwa na tabbatar ubangiji kuma yana kan al'arshi an fahimta ku da haka tambayar kursi wasu mata zarfi ya jawo don mu samu fa'idar dukan dan mu san girman sura wannan in za mu tsaya tafsirin tafilla filla ya fi haka amma dai wannan zai baka fikira amma dan ka san girman ta da annabi ya faɗa cikin hadisi shi yasa mutum sai ya rika karanta da dare kullun zai kwanta barci annabi sai Allah zai turo ma mai gadi da zai rinka kiyaye ka wannan baya hana ka rufe gidanka wannan baya hana ka dauki mai gadi amma dai ubangiji zai turo maka hafiz la zalu laka min allahi hafiz shi wannan hafiz din da Allah zai turo maka dan mai gadi na kofar gida zai hana barayi ne shiga amma aljanu fa to aljanu sai ayatul kursi kenan aljanu sai ayatul kursi sai karanta suratul baqara a cikin gida da haka sai kai kokarin ka iya karantawa daidai matanka su iya karantawa daidai ƴaƴanka da sun fara magana su iya karantawa kowanne zai kwanta barci ya karantar da ƴaƴansa wannan su ma su rinka yi da kansu wannan cikin sunnonin da bai kamata mutum ya sake da su ba wai wannan yake ta wai kenan idan mutum yayi mafarki ya ga annabi shi kenan ya haye hadisi ya tabbata cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya mafarki ya ganni to hakika ya ganni daga cike dan shedan baya kama da ni wannan ya tabbata daga annabi wannan haka annabi ce amma ba cewa idan ka farkin ka ganshi ba shikenan ka haye ka daina aiki wanda suka ganshi suka rayu da shi ma suka je yaki da shi suka dawo da shi ba su ce sun haye ba gaba daya aiki suka yi ta yi tukuru qur'ani na sauka na musu bishara amma suna ta aiki tukuru ba su daina ba kuma in kana so mu gane in kai mafarki ka ga annabi a ce ka haye to sai mu ga kuma ka kowa ibada da gangan jiki ko da dukiya in kana da ita ka fi kowa ta wazo da kaskantar da kai to alamar ka haye kenan amma yi mafarki ga annabi ka ce ka haye amma kuma kana ka to baka haye ba kenan danganin annabin kadai ba shine zai ce ba za ka shiga aljanna ba shine zai baka in shiga aljanna ba ya kore baka shiga wuta dan in haka ne waɗansu sun gashi da ransa waɗansu sun ba shi taimako ma da ransa duk ya yi mu'amala da waɗansu ya gaisa da waɗansu sa Abdullahi bin Ubay bin Salul ta suka ma annabin yazo ya musu addu'a ta suka yi rigar sa ji a dauka ai musu kafani da ta rigar annabi dan jikin annabi ya taba jikin su amma duk da haka Allah masa alkawarin azaba kaga ba gani ba kenan karewar gani gashi dai rigar annabi ce ka saka. kuma ya zo ya maka sallah to amma duk da haka Allah masa alkawarin azaba to kawai ballantana ka ganshi a mafarki ila kuma a barkin ka ka fahimci hadisin wannan na sha ta mana ma'anar ma'anar wanda ya ga annabi a barki to ya kai ka annabi ne ba wai kawai duk wanda kai mafarki da shi a mafarki zaka ce yace ni ne annabi kuma ka ce eh lalle ka tashi kana bada labari ai je na ga annabi a mafarki a'a yanzu kai dole dama sai in kai ka zama ahlus sunna ahlus sunna kuma ka karanta sirar annabi kenan tarihin annabi siffofinsa na halitta siffofinsa na ɗabi'a wannan siffofin da suka tabbata cikin hadisai cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama tsakiyar mutum ne ba dogo ba ne ba ba kuma gajere ba ne ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da fadin kirji annabi sallallahu alaihi wasallam yana da fari farin fuskar sa na karkata zuwa ga jajajaja annabi sallallahu alaihi wasallam na da karan hanci annabi sallallahu alaihi wa sallam farin idan sa fari kal bakin kuma baki wuluk sallallahu alaihi wasallam yana karkata zuwa ga kaza annabi sallallahu alaihi wasallam gashin kansa yana da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da gashi cikakken gemu da saje a hade dan bai taba yankewa ba cikakke tas a hade yake sallallahu kuma yana yawan san fararen kaya kuma yana kanci sallallahu alaihi wasallam kuma baya kallon mutum ya zira masa ido kwar sallallahu idan kuka hada ido kuma sai ya sauke idan saka baya zira maka ido yadda zai gaji yadda kai ya sa ka rasa inda zaka sa kanka ya ta kallon ka dan zalama baya yin haka sallallahu to waɗannan siffofin na annabi idan ka kiyaye su sai ka ga mutum a mafarki sai ce ni ne annabi to wannan sai ka sa ran ka ga annabi cikin mafarki yanzu kana daga cikin ga dai wata bushara amma abin da ya sa bushara ta dore kai ta yin ayyuka na gari to amma kawai sai kaga wani mutum baya da gemu a aske haɓasa tas yi ni nina annabi to Allah ke ɗan ne ba annabi ne? ko kaga wani mutum gajere yace ni nina annabi ko kaga wani mutum bakin fata baki wulik ba balarabe bai ce ne annabi wannan duk ƙarya yake maka ce ɗan ne kawai zai yaudare ka kaga wani mutum da ya kawai dai ga dai sufa dai ta sauran gama garin mutane kawai ya ce maka shine annabi to da haka idan kana so kai mafarki da annabi ya zanto tabbas har ka gane annabin na gani ko ba shi na gani ba karanta tarihin annabi karanta sirarsa ka duba siffofin annabi sallallahu alaihi cikin bukhari da muslim ka duba ash-shama'il muhammadiyya ka duba wane ne wani littattafai da aka wanda suke fayyace siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam don su koshi hadisai ingatattu siffofin sa na halitta siffofin sa na halayya ta yau da gobe dai idan ka gani a mafarki ka san tabbas ka gani amma a kawai ba wani za ka zo ka gani ba ka ga wani buzu ka ga wani sadaka yalla ya zo ya ce maka abin nan ya fito daga wajen can maroko ko wajen martani martani ya ce maka shine annabi to ga nan wannan ya ce da Allah idan ana cikin karatu aka ga ayoyi a rinka taimaka mana da fassarar su insha Allah wannan ke cewa wai yana neman bayani dangane da istigasa da tabarruki da tawassuli wannan duk mun yi su a kasusuwan baya sai ka nemi masu kaset sai su fayyace maka kasar kasar din da waɗannan bayanan suke tabarruki babi ne guda nan gurin ko mun karanta shi a baya fasali guda mun karanta shi a baya haka tawassuli wanda mun sha ansawa cikin fatawa haka kuma abin da ya shafi wato abin nan istigasa shi ma babi ne guda muka karanta shi saboda haka sai mutum ya nemi wannan kasar din su kuma masu kasa dabarar da ya kamata su rinka yi ta dan su sauƙaƙa kansu kuma kasuwancin su shi ma yayi kyau shine idan mutum ya dauki kasar din sai ya rubuta date din wannan kasar din sai kuma ya rubuta me aka yi bayani a ranar misali babin istigasa ko an yi magana akan tawassuli ko kaza ya samu dai wani unwani wani headline da zai ba kasar din wanda za a kunshi sakon da ke ciki kaga da an tashi nema da an zo da ya kalli jerin kasar din sai ya san me ake ciki ba kawai ya jira kitabu tauhid ba na ɗaya na biyu na uku idan muka je muka ce ina ka magana tawassuli bai sani ba wannan su ma dan su gyara sana'a su wanda ya sujada ga wani yayi shirka tambaya ta karshe kenan duk wanda ya sujada ga wani yayi shirka tabbas me kake so ka ce a nan gurin mun ce Allah ya ce annabi Adam mala'iku su masa sujada sun yi masa kar ka hada wannan da wancan wancan sun yi ne da umarnin Allah an fahimta ko saboda haka sanar da umarnin Allah suka zai zama shirka wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam sajadu illa iblis aba wa istakbara wa kana minal kafirin duk abin da ake da umarnin Allah ba shirka bane ba an fahimta ko ko da hajar al da aka ce sun bace shi kaga wannan da umarnin Allah shi yasa Umar dan Khattab yace na san kai dutse ne baka cuta so ko amfanarwa ba don na ga manzon Allah ya sumbace ka ba zan sumbace ka ba hajar al da dake jikin Ka'aba an fahimta ko to dan haka sujada da aka yi wa annabi Adam sujada ce da umarnin Allah to shi yasa wadansu malaman suke cewa wato ainihin ibada ce Allah ya umarta mala'iku su yi masa shi Allah din amma aka mayar da Adam ya zama sujada kamar yadda mu aka umarce mu mu kalli Ka'aba mu yi sujada yayin da kuma sujudan muna yin ta ne don Allah don Ka'aba din ba ita muke bota ba wa muke bautawa amma inan da alƙibla Ka'aba to haka su ma mala'iku Allah suka bautawa amma wa aka samu sai zama masa alƙibla annabi Adam shine kawai magana to yanzu kaga idan kai wa wani sujada kai wannan baka yi irin ta mala'iku ba kenan dan farko kai ba da umarnin Allah kai ba sannan kai da kai masa kai ne a matsayin shi ne ka bauta Allah ka ce wannan alƙibla ka sai ce to waye ya ce maka wannan alƙibla ce mu dai ka'aba Allah ne ya ce mana alƙibla ce wa min haisu kharajta fa walli wajhaka shatr almasjid alharam haram mala'iku kuma Allah ne ya ce musu annabi Adam ne alƙibla din ce bisa ga wannan fahimtar ko wannan fasara su ma wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li Adam kai kuma waye yace ka sa wane ya zama shine alkiblarka daga ina ka samu an fahimta ku to wannan shine ah, eh, abu na karfi shine a madadin kwamitin masallaci nake roƙon wa masallaci din alfarma da makaranta gaba ɗaya kasancewar ana wahalar mai ɗin nan matuka za ga wani lokacin janareta din nan babu mai sai an je an sai na black market a kallafa wannan yau gobe a kallafa wannan jibi abu ne kuma na yau da gobe yana da wahala matuka kuma najeriya ba ta tabbata halin yanzu ba wanda zai ce ga lokacin da wutar lantarki za ta gyaru a nan kasar komai ba na kasar ba wanda ya sai ce ga ranar da zai gyaru inda tafiya ake ta yi karatu kuma za mu yi ta har illa ma sha Allah shi ne dai nasibin da muke sa rai da ya wa mutum kewar musibar da ake ciki a kasar nan ko amma mutum ya samu abin da zai gyara kiyamarsa mutuwa dai dole a mutuka sauransu to sai muke roƙon alfarma ga waɗanda suke da ba cikin masu halartar karatu kila ko wani yana da alaka da gidan mai ko yana da shi ko yana aiki a can ko yana da aboki mai gidan mai za mu sai jarka 50 liters kullum ya kasance tana gidan mai idan sun samu sai a zuba mana sai mu biya wannan kuɗin 50 liters cakawa aji shi kenan an daina fama da cewa yau ba mai gobe ba mai jibin ba mai dangane da janareta duk lokacin da aka kawo 50 liter janareta zai amfana mota makaranta kuma za ta amfana duk lokacin da ya kare kuma a sake kaiwa wani lokacin da ya kare a sake kaiwa a samu to in dai muka samu wannan cikin waɗanda suke da alaƙa da gidan mai ɗin ko nasu ne ko suna aiki a can ko suna da alfarma a wajen to wannan zai taimaka mana kwarai da gaske wajen gudanar a karatuttuka da su kuma sauran ayyukan da suka shafi makaranta da masallaci gaba daya ubangiji Allah ya taimaka mana da haka idan an samu masu wannan dai idan an tashi sa iya nema na su mun bayani ko ɗaya daga cikin yan kwamitin masallaci su musu bayani dan sai a sai jarka din kuma sai a basu Allah ya taimaka mana والآن ma'a tilawa